الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى وتقى العفو والغنى اللهم انا نسالك الهدى وتقى العفو والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم assalamu alaikum ya musulmi yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran man allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda daidai da ishirin da tara ga watan uku miladiyar shekara ta dubu biyu da ishirin da uku muna cikin suratul araf ina jin za mu tashi aya ta ɗari da hudu ne da mun kwana da biyu za mu tashi da uku da uku ko to hmm. bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يدبيو الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نعم ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله يتشي بان وأنا منزلين اسكوتي ودمر كانت يسرس أبايا إرس النبي نوح النبي هود النبي صالح النبي لوط da sauransu Allah ce bayan sun wuce sun ba a sunanin ba da musa bi ayatina sai muka tare da annabin musa a matsayin annabin Allah manzon Allah muka aike shi da ayoyin mu ila fir'auna zuwa ga mutanensu daga fir'auna wa mala'iki da mutanensa wato mutanen fir'auna kenan amma fa zalamu biha sai suka kafirce suka ki biyayya waɗannan ayoyi suka ke yadda da nabi musa alaihi salatu wassalam sakamakon suka yi zalunci suka cuci kawunan su, suka cuci kawunan su suka cuci sauran mutane da suka biye musu suka bi su. sakamakon haka allah ya halakar da su ya ce fanzur kai fa kana akibatul musulun ya karshen mabarnata wadda aka yi musu wa'azi suka ƙi ne karshen su shine halakarwa wato wani aya ita ce karin labaran gabaki ɗaya abinda kissan ta ƙunsa Allah ya kiya nabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna da mutanensa amma ƙarshe dai sun ki to ayoyin da su a baya za su bayanin ainihin kisan ne filla filla amma nan da shine ainihin kanun labaran gaba ki abin da ya faru sun ki yadda kuma an halakar da su shine na'am ci gaba وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين يا وتوانا شيني فرقم بياني لنبان أنكاو عدن أدنكولي وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين يعني موسى يجيت يا فرعون ka sani ni manzo الله الله wurin Allah Allah ɗin shine ubangijin talikai zuwa gare ka حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم نعم فأرسل معي بني إسرائيل يكون علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مئيا بني إسرائيل نبي موسى يتشوى فرعون haƙƙi ne a kaina karin faɗi wata magana zuwa ga Allah face ta gaskiya kenan da na ce ni annabin Allah ne manzon Allah ne gaskiya na faɗa ba karya ba ne kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum kuma na zo muku da hujja da mu'jiza daga wurin Allah in ji annabin Musa Na haka nan dakin sakon da aka bani in gaya maka farsul ma iya bani isra'ila banu isra'ila yahudawa da suke tsare a ƙarƙashin mulkinka don fir'auna ya tara dubbai na banu isra'ila ya tsara waɗansu wasu an mai da su bayi suna ta aiki aiki da ba a biyan su haƙƙinsu suna cikin bautan fir'auna to ya sake su ya biyo annabi musa su ya daina bautar da su ba gaira ba dalili to shine aikan da aka yi masa قال إن كنت جئت بآية فأت بها فأت بها إن كنت من الصادقين to abin da ya gashi nan dai a farkon al'amari din tilla kowa yana fahimtar kowa tsakanin fir'auna da annabi musa bayan annabi musa ya ga fir'auna cewa ga sakon da ya zo da shi daga wurin allah ga abin da fir'auna ya ce masa kala in kunta jita bi ayatin fati biha ce wasu in ka zo wani dalili in ka zo da wani dalili da hujja wanda zai tabbatar da kai kai annabin allah ne manzon allah ne da za ka iya nunawa to fati biha zo da dalili ɗin kawo hujja ɗin in kunta minas sadike in dai abin da kai mai gaskiya ne musa in kana cikin masu gaskiya to kawo dalilin cewa kai annabin Allah ne kawo hujja فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تقى هجة النبي موسى يكاو النبي موسى يكاو هجة شيني فألقى عصاه sai annabi Musa ya jefar da sandansa zake hannunsa fa idza hiya tsubanun mudin ta babban maciji tana tafiya tana daga kai kuma wadda in ba annabin Allah ba ba zai mutum sanda a hannunsa itace bushashe ya yarda ita kuma ta zama maciji babba a lokaci guda kuma tana tafiya wannan mutum da ya ga wani san daga wurin Allah ne to wannan shine ayar da Nabi Musa ya nuna wa Fir'auna ya san cewa eh daga wurin Allah yake ga wata mu'jiza da ya bashi shine in ya yarda in ya yarda sannan sa ta zama maciji daga nan sai ne ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين حجة تبيو da annabi Musa biya wa Fir'auna shine wana za a yada ku sai annabi Musa sai ciro hannunsa a jihunsa ya sa hannunsa ya ciro bai zahiya bai da'u lin nazir ga idan hannunsa ne yana daukar idanu kaman zeba yana kashe har yana kashe Fir'auna idanu hannu kawai ya ciro sai hannun ya zama kaman torchlight hakan nan in ya mayar sai hasken ya mutu to wannan ayoyi ne guda biyu wanda ya nuna fir'auna cewa eh daga wurin Allah yake wanda kuma shi fir'auna ba zai iya yin haka ba ci gaba mhm. qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha fadawa kenan inna hadha la sahirun alim kun ji fadawa mala'u manyan gari wato idan mutum dama bai samu fadawa na kirki ba sai su taimaka masa wajen halaka idan yana da girman kai sai su kara masa girman kai idan yana da dagawa sai su kara masa dagawa wallahi shine kusan a tarihin duniya idan ka bi yawancin shugabanni waɗanda suke ƙara halakar da su waɗanda suke ƙara kai su su baro su ne na jikinsu mugayen mutane sai sa ma hawa suke wani karin magana wai ba mugun sarki sai mugun bafaje amma ni bai yarda da wannan ba a ne bai yarda ba wannan karin magana dama sarkin ma mugu ne sai samu mugayen fadawa yawwa inda shi ba mugu ba don mai da ka mummunan shara ka dauka sai sa waɗansu a karin wannan magana sai ka ji shugaba ya laifi sai su zaka suna cewa na kusa da shi ne shi su kawar da laifin daga gare shi a'a su masu laifi ne shi mugu ne su ma mugaye ne shi bai da kirki su ma ba su da kirki abin da ke faruwa kenan yawwa amma kai mutumin kirki ne idan ba bajin ka ya baka shawara mummuna me kamata ka yi kaki kayar masa cewa aka yi mutu yana tare da kai duwa mun dai faɗa ka yadda da shi inda aka yi da duniya ta lalace so aka ranka abin da su manyan fadawa suka ce kalal mala'u ai kun san mala'u ko yawa min kauli fir'auna daga cikin mutanen fir'auna inna hadha la sahirun alim dama a gaban su nabi Musa yadda sandansa ta zama macijiya a gaban su ya cire hannunsa a jihu ya zama kamar zai ba yana daukar idanu da suka ga haka maimakon cewa annabi musa a fir'auna ce kai eh, wannan fa ya zo da abun da in ba annabin Allah ba ba wanda zai iya zuwa da shi don ba mu taɓa ganin irin wannan ba ya kamata mu imani da shi mu yarda da abin da ya zo da shi ba abin da ya kamata su yake ba a a sai suka ce ina za da sahirun alim wannan babban mai sihiri ne kawai rike na su yadda annabin Allah bane ba su yadda manzon Allah bane su a wurin su annabi Musa menene boka ne mai sihiri ne kaga sun taimaka ma Fir'auna wajen kin yadda da manzancin annabi Musa kaga mugayen mai kenan fadawa eh, inna haza lalle musa nan da sahirin alim mai sihiri ne kuma mai sihiri ya san sihiri din amma in ba zalincin su ba a ina annabi Musa koyi sihiri ai ya tarihinsa da ya tashi a gidan fir'auna yana yaro har aka shayar da shi har lokacin da ya je raba fada ya kashe wani ya gudu waye malaminsa na sihiri kamar manzo Allah ne a makka waye aka sani malaminsa babu ashe kenan daga wurin Allah ne da shi ma annabi Musa bai da wani malami da aka sani ballace shi ya koya masa sihiri babu wannan yawwa ci gaba yuridu an yukhrijakum min ardikum فماذا تأمرون yawa تراون ya dauki ziga ya dauki Saiti. abinda fadawansa suka karbaba shi aka suka sai da shi ya dauka ba sun ce annabi Musa mai sihiri ne kuma masani kwararre akan sihirin ba kan daban fir'auna yana jin haka sai ce to yuridu an kurija kummin ardikum fa ma za ta amuru ce eh min sihiri ne sihirin sannan kuma abin da yake nufi da shi don ya fitar da mu daga ƙasarmu ya kwace mulkinmu mulki ya koma hannunsa wannan shine manufan musa kaji azzalimi me ya kawo maganar kwace ƙasa me ya maganar kwace mulki me ya maganar kora a gari daga cewa kawai ni annabin Allah ne manzon Allah ne waɗanda kake bautar da su ka daina bautar da su kai da Allah na bauta ne maganan kura a gari sha'a firawa ne yana so ne ya fitar da mu daga mu masar daga garin mu ya kwace mana mulki ya zama mulki na hannunsa da shi da magoya bayansa to in ko haka ne fa ma za ta amurun ku me ya kamata me kuke gani me ya kamata ni da shi in ji fir'auna yana tambayar mutane su ne kamata ni da musa ne ra'ayinku me kuke umarni ni masa ni maganin wannan mummunan aniya tasa mummunan ni shirin sannan ne fitar da mu daga kasar mu ne ya kamata ni ne suka ce قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين fadawa. قالوا فدوا قالوا ce أرجح a yi masa jinkiri a saurara masa kana ɗauki wani mataki a kansa wa akhahu da ɗan uwansa haruna a ɗan yi jinkiri jinkirin da da yi wa filma fil madaini hashirin ka aika dukkan ƙauyuka dukkan garuruwa na masar duk wani mai sihiri ka ce ya zo idan ya zo sai a kure shi in an kure shi mun kunya tashi an gama da shi ba zai samu sauran mai magoyin bayansa ba ba zai samu karfin da zai fidda mu daga garinmu a dama mutum zai fitar da mutane a ƙasa in yana da magoya baya ko in yana da karfi to in aka kwace magoya bayan nasa in aka kwace almajiransa aka bar shi shi kaɗai ne zai yi ka ji mugaye ka abin da suka ce sai a bar Musa da dan uwansa kara masa komai a gayyato masu sihiri inda in je yake ji dokanci yake ji to ka aika dukkan garuruwa na Masar ba wani cikin garin ba duk kauyuka kamar nan ya ce aika irin su alkaleri irin su dingi irin su azarai irin su miya irin su ina da duk su zo in dai ka san sihiri zuwa siyasa kuma Musa To bari mu ga Fir'auna ya yadda da shawarar tasu Mm-hmm. Eh, يأتوك بكل ساحر عليم wannan ita ce magana ya tuka bi kulli sahirin alim duk wani masanin sihiri da zo maka da shi mm. fir'auna وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أو حسب المعروف كنا يعني حسب المعروف كنا قرآني كنا har أن aika أنجي je an gayyato mutane غري غري ga sha sun taho amma ba yi maganan zuwansu ba ba yi maganan yadda suka nene su ba ba yi maganan yadda suka taho ba a kafa suka taho abun hawa suka taho ya sun zo da matansu a sun zo da yan uwan sun zo da ya kawai gashi ne sun zo dama ai abin da ake so kasancewan sun zo sun zo a kure annabi Musa da dan uwansa Haruna kina lace waja'a saharatu fir'auna to an gayyato masu sihiri kwararru masana to sun shigo masar daga kowane ƙauye daga kowane lokar gana an taru za a yi taron dangi matsiyarta yan ciwa-ciwa yan shinku za a karye mutane mutanensa an haɗu gan yan iska yan ciwa-ciwa sun haɗu za a karye musa eh, za a yi kwace da suka zo kano suka ce inda lana a jiran in kunna na hannun galibi sai suka ce to ba su suka ce wa fir'auna shin ka wani lada da abamu ne muka ci nasara wannan ciwaciwar da za a yi ta idan an ci nasara an karya musa me ladan mu a suna da gaskiya ba mu ne kawai mu zo kawai mu ce zo mu taimaka masa ba wani sharadi ba bayan ya ci kuma ya mana tsiya ya mana iya shege ba haka ba ne, Allah abin da kamata kenan yau duk wanda ya fito in ya zo ce na mu mu zauna da mu san sharadi me za ka yi mana za mu kaza in ba ka yi mana ba Allah tsine maka in kai mana da mu Allah tsine maka in kai ake mu Allah tsine maka rubuce ka sa su sa hannu amma mu wanda ke na Allah mu na Allah ne kawai shikenan sai mu zo kawai mu goyi bayan mutum mu yi mu kashe dukiyar mu mu amfani da jirgin ko mu bayan ya ci kuma ya bai da mu yan iska ko ba ka je ba ba ne haka ne kuna tuna ba wani mai mulki ba da ya zo nan masallacin juma'a nan wani mai mulki ba na ambaci zo nan sa ba kun san shi da ya zo sallan juma'a sai ne masa maka hannunka mai sanda ba don mahaukaci ba ne da ya fahimce ne ranar shi abin da yake cewa hmm. ya ce ai malam shi na Allah ne da shi da almajiransa suna yi don Allah ne ba ruwansu su dai kawai sun yi don al'umma ne don al'umma hmm. na ce to naki yana hmm. ta yi nake cewa eh sabon manzala sun je yaki kuma da kyakkyawan niyya amma da aka gani ma an ba su ko ba ba su ba to me za mu ba mu ba mu ba <laughs> kuma ganiman da aka ba wa sahabban manzo Allah ya kauda yin su dan Allah ya kauda niyan su sai kawar ba yaki ya kace a kawo aka samu ganima manzo Allah ya raba da su kai haddocin da suka suka suka suka ji ba an raba da su Ko sai mu ne ko sai mu ne ko kai kan daga kai ne matanka sai ƴaƴanka family and friends kai ga bugu ko to shikenan mu je zuwa no compromise insha Allah wa Allah zai kwato mana hakkin mu da ga wadannan da suka ci a ah, Firauna kafin mu fara wani aiki me za a ba mu hmm. tunda an kira mu mu taimaka ma gwamnati hmm. ta dore a karya Musa da mutane su ne da mu da hmm. bari mu ji me Firauna da yake قال نعم وإنكم لمن المقربين كذا فرعون كذا فرعون ya adalci wallahi firawun ya adalci kala na me ce eh kuna da lada me ladanku? ya yace wa innakum laminal muqarrabi inda aka ce zato ku ne na dina ma ku ne na kusa komai da ku za a yi to mu ne me yake da mutuna ga gaba muna kai da mu azzaliman banza mabiyata mu ne kai da mu babu firawuna ma bi ku adalci yace wa innakum laminal muqarrabin a lokacin ku ne cabinet dina komai da ku za a yi ko ba kai bada ba ka ga firawuna ya adalci ai shi ya sani wanda musamman ma democracy the dividend of democracy shine cewa wanda ya sha wahala ya bayar a yi da mutanensa ko ba gaba ne amma saboda ku azzalumai ne da 'ya'yanku da 'yan uwanku wanda ba su yi wahalar da muka yi ba sai kuka kusanto da su duk wata kwangila mai romo ku ba su duk wani mukami ku ba su ba kuka yi ba ne domin kuma ba ba mu da haƙƙi ne mu ba mu da haƙƙi ai ne za ce wallahi ni ya kanku a guri na wajibi ne ba ba farbi ki ba wajibi ne ya ke ku yawwa wallahi ne kuma har mutu yawwa ba yakin waya kasan fada ni fada da ke fadan malaman hadisi ne ba ta karewa ba ta kurma ne duk lokacin da karshe mun yi yawwa insha Allah yawwa qala na'am firawun yace eh innakum lamina al-muqarrabin a wannan lokacin da aka ci nasara aka karya musa da ku ne kabinet dina ku yan majalisa na ku ministoci na da ku za a yi komai to bari mu ji me ya faru tus a musa alkawari قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أه, آه، مالك كاتلك كاتلك كاتلك كاتلك قالوا يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون نحن mulkin ta shi kenan an gama magana an ga mukamin da da a basu sun yadda za su yi wannan job da za su yi wannan aiki din kuma dama an saka wannan ranar kuren ranar aiki ne ranar sallar su na al'ada na garin da wani lokaci kamar karfe goma qala maw'idukum yawmuz zina suka ce ranar sallah da hantsi wani shirar nasu duha da hantsi ga wani karfe goma zuwa sha ɗaya kowa ya zo ke hmm. masu sun yi sun zo nabi musa ya zo da haruna ya zo yan uwansa sun zo fir'auna ma da fadawansa kowa ya zo a babban filin gari za a yi kure hmm. za a karya musa za a karya haruna za a karya musulunci don kamunci ya ɗaukaka hmm. eh. to da suka zo kowa ya zo kanu ya musa hmm. su masu filin da aka gayyato su da ƙauyuka eh sai suka ce in ma an turkiya ko dai ka fara jefa abin da ka zo da shi na sihiri wa in ma an na kuna na hannun mulko mu mu fara jefawa sun biya musa zaɗi ko ka fara jefa abin da ka zo da shi na sihiri ko mu mu fara jefa nasu namu to me musa yake قال ألقوا نعم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فسن دي واحد موسى ذاتي با قال ألقوا يتشاكوكو جيفا كوكو بالا جيفا إيه كوكو جيفا وندكوكو زودشي فلما ألقوا lokacin da ka jefa igiyoyinsu da kayan sihirinsu duka zaharu a yonan nasi sai suka ɗauki idan mutane sai kowa ya yadda cewa abin nan da suka zo da shi na sihiri sun an yana gani kamar hakika ne kamar gaskiya ne don igiyoyin suna ta wal-wal-wal-wal, suna sama suna faduwa kamar suna tare to kaga dole ka ɗauka yi eh, gaskiya ne kamar da musa ya yi da sandansa tana motsi to su ma igiyoyinsa suka zo da karukucensu sai suna motsi walwal walwal suka suka ce idanun mutane wasu rabu suka je mutane tsoro kowa ya kama iya gudu gudu kowa ya iya gudu gudu ya ga kamar maciji Allah ya ce wa ja'u bi sayrin azim a wajen a idan mutane suna ganin cewa lalle wannan sun zo da sihiri babba a idan mutane ba amma ba wurin Allah ba wurin Musa ba a wurin Allah da Musa kan zuwa wannan iskanci ne ba wani abu bane ba komai bane wani siya ne kawai siya ne na mai kin gaskiya amma idan a wajen mutane kan babban abu ne suka gani su wanda zuwa wannan abu mutane ma har sun razana sai ma Allah sai ya ce Habu sun tsorata mutane kawai ta ko ina wal wal wal wal kirkiya suke ta eh a wani waje فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك نعم فإذا هي تلقف ما يأفكون تزوزن لقاسم جيبا ناسبا سنقم ناسبا sun razana mutane sun tsora mutane sun tsorata mutane da igiyoyinsu da karukucensu da tsafe-tsafacen sun tsorata mutane ba kamar sun ci nazara ba kenan ina Allah ya ce wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa mala'ika jibril ya ga da cewa an alki asaka kai ma jefa sandanka sandanka ba ɗaya ne su bo da mutane ba rurruka ne ba rurruka ne kowa da nasa kowa ya zo da abin da ya kware na sihirinsa annabi musa yana ce ba fa'iza hiya sai ga ga tanan talqaf tana haɗiye ma ya ashe kun abin da suka zo da shi na ƙarya na sihiri an san ikon ko to duk abin da suka zo da su na ƙarya ta haɗiye wannan ta haɗiye wannan ta haɗiye wannan duk sai da ta haɗiye gabaki, ɗaya abin da suka zo ta kuma ta koma ta zama sandanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> mana ya ga gari ka zo da tsumagiyoyinka da igiyoyinka wancan ma ya zo da shi duk a gari ka ta haɗiye kuma ta koma ta zama sanda ai wani haka wata ka sheka a guje <laughs> don Allah ba Allah ba zai wannan ta koma ta zama sandanta ko ba ta karu ba ai ya kamata ko don wannan igiyoyin a ga ta zama katuwa to ina suka tafi ina suka tafi wallahi Allah ne kawai sa ka dauke su Allah ne ya dauke su wallahi dan ya taimaki annabi sai dauka gaskiya akan kariya to su masu yin da suka kaka me faru ai sun sun sani me faru fa qal haqq wa batala ma kanu ya'malun alhamdulillah fa qal haqq sai gaskiya ta tabbata me gaskiya da ta tabbata annabi Musa ya tabbata annabin Allah ne manzon Allah ne ya ci nasara Allah ya taimake shi kuma idan kowa Allah bai kunyata annabi Musa ba bai kunyata shi ba aiwa kuma an yi ne su mutanen gari Fir'auna an yi ne dan a kunyata annabi Musa a kwace masa magoya baya don kada mutanen gari kowa ya yarda da su ko da manzanci sai za ka shirya wannan makirci aka ce a idan kowa kuma ranar bikinsu na garin aka zo aka yi Allah ya tsamar da Musa an gane wannan kamar da ni ma kana na kunya ta na gidan sarkin bauchi aka tara mu dukkan malaman bauchi har na izala su ne aka ji a kure ne sai ga kowa ya koma gida da kuka wa waka al haqqu wa batala ma kanu gaskiya ta tabbata ƙarya kuma ta gushe ta lalace za ka Allah ke bayan sa lokacin da aka zo kunya ta sai Allah ce a ba ku isa ba yawa Allah ya ɗaukaka annabi Musa ya ci nasara a idan kowa da mata da yara da manya da kanana kowa yana kallo abin da ya faru ba wai a duhu ba ba a wajen gari ba a tsakiyar gari kama ce a stadium kowa ya koma wanda ya zo gudu ya koma da labari cewa an kura fir'auna da shi da mutanensa sun ji kunya ya tabbata annabi Musa annabin Allah ne fa waqa al haqq gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya amur duk abu da suke nasiri Allah ya fata shi a lokacin to me ya faru ci gaba wa mhm. ghulibu hunalika wa qalabu sazirin ai fa huzimu mm. fa ghulibu fa huzimu mm. aka ci su da yaki aka rugurguza su wankalabu suka koma suka juya Sagiri suna kaskantattu suna kaskantattu ta ina ne kaskancin a gaban mata gaban yara a gaban manya a gaban fir'auna aka kure mutanen da aka gayyato daga dukkan garuruwa suka zo aka kure su suka zata kuma mai yi, to mai yi abinda za ka je an haɗe shi in kana zo ka sake jewa ma kai wani filan babu Allah ya iya kamu ka zo da sanda an kwace ka zo da bindiga an kwace duk abin da ka zo da shi an haɗe shi shi an hannun Musa sai kallo Allah Allah Allah mu haka ba mu nasara Allah mu haka ba mu nasara Allah ka ɗaukaka gaskiya kan ƙarya Allah ka sa baƙin ciki mai juya zama mai ne farin ciki Allah ka kunyata azzalumai ku tuna ba muna wata wani albarka ba ku yi ta ba addu'a da ku da matan da matanku ba an fa zalunce mu ba wallahi an fa mana kwace ci gaba وألقي السحرة ساجدين abin sai aka kawo shi inactive kasan inactive ba kawo shi voice active sai aka kawo shi na mamuniyar lil majhul wa ulqiya saharatu ba ka ce suka fadi ba sai aka fadar da su wato ba da son su ba ma kawai suka sun fadi a kasa sun mika wuya sun yi saranda saboda sun ga abin da ya fi karfin hankalinsu kaga wani lokaci idan abu ya fi karfin hankalinka za ka yi wani action ba tare ma da ka sani ba dole ka yi shi hmm. za ka lace wa ulkiya sara sai aka kada su a ƙasa sajini suna masu jada saboda abin da suka gani sun tabbatar da cewa ya fi karfin sai ya fi karfin abin da suka zo da shi kawai suka samu kan sura menene jada suna sun yi saranda sun mika wuya su ba suka sanar suka mika wuya to yanzu don Allah akwai abun kunyan da ya wuce ka gayyato mutane daga garuruwa all local governments sun zo ne don su taimake ka kuma a lokacin guda within a second duk su juya maka baya su dawo wajen wadda kake son a kore shi kuma ya zanto shi suke goyon baya kai sun maka baran bara akwai abin kunya da ya wuce wannan sun bar part ɗinka sun bar group ɗinka sun dawo group ɗin wadda kake gaba da shi da suna maka je sun musu maka tawaye a idan kowa Allah mai iko ne wannan shine babban abin kunya na fir'auna wanda ba abin kunya irin wannan ba ai da yasa ma da ya rikice ta yanzu za ku koma wurin sa ba ku kima neman izini na da hmm. za ku tsaya ma ba ku izini ba tukunna hmm. bari ka ji ci gaba قالوا آمنا برب العالمين kaji bayan sun samu kansa a ƙasashen ne sun fadi sun yi sujjada kalu sai suke magana su wa kenan masu sihiri da aka gayyato amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani babu Allah na gaskiya sai ubangijin talikai shine Allah to ba sun ce ubangijin talikai ba don kada ma fir'aun ya dauka shine sai suka ce rabbi musa wa harun rabbi musa wa harun ga daga kenan karara ga daga kenan ba wani suka ce rabbi musa wa harun wanda muke da rifon ubangijin ta da ne ubangijin musa ubangijin haruna wanda ka gayyato mu mu kure shi to da ubangijin su muka imani ba kai ba Allahu akbar Allah ya tsama da annabi Musa ci gaba eh, eh. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إيه، لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون Eh, Allah ya ga da Qur'ani Qur'ani littafin Allah ne yana magana da mutanen jiya da na yau da na gobe hatashin tashin kiyama wallahi ba wata matsala ta auku a ban kasa ce kasa na ta Qur'ani ko wace iri ce to Firauna zai nada tabunin kunya da hauka zai amfani da maganan gari ka da dama shi idan mutum abu ya gama lalace masa to zai koma kabilanci sai hada fada da gari da kabila dama na cikin hanyoyin da 'yan siyasa suke bi shine maganan gari maganan kabila ko kuma an an ci gaba kuma shi a shigo da addini ciki abubuwa kuma su yake ake amfani wajen menene wajen cin nasara a siyasance a tarihin duniya duk shi ne. qala fir'aunu fir'aunu bayan ya ga cewa sun fada sun yi sujjada kuma sun ce sun yi imani da Allah annabi Musa da Haruna sai ce amantum bihi yanzu kun yi imani da annabi Musa da Musa qabl an azara ku tun ma ku nemi izini na ba su nemi izinin ka akan me kai ba kana yakan sa ne in annabi nemi izinin sa ma dai izinin kana magana banza ce in ma sun da mai izinin da cewa yanzu tun da an kada mu tun da an kure mu muna son kamar na izini mai yadda da Allah annabi Musa zai musu izini amma kaga dan hauka sai ta kabla an azar ku tun ba muku izini ba kuma ba da izinin ba an ne ba sai ji kai inna haza wannan abun nan da ya faru a yanzu ƙoran da ake ku da Musa da Haruna lamakarun lamakarun hmm. haɗin baki ne kuka yi zaba da musa a inna lillahi wa inna ilaihi kai baka gayyato su mutanen ka ne kai musu masauki ka ba su abinci ka ba su abin sha har kai musu alkawari musa bai gan su ba mai ranar da da su a haɗu ba aka ce zo ga su zo kuma za a yi cewa haɗin baki aka yi da su da musa wato mai faɗa da addini ba ba ya adalci wallahi wallahi babu adalci a ciki ka yi kuɗi kuma ka ce wani ne ya yi kuɗi. ka yi satan kuriya kuma ka ce wani ne ya yi hmm. ka kai hari kuma ka ce wani ne ya kai Allah ya isa kai baka ganyato su hmm. gari gari da suka za kai jinga da suka ce shi suna da lada in sun cina suka za su zama mai ne mukarrabanka za su cikin kabu da ɗinka kuma yau ka ce wai da ba suna da baki ne da musa hmm. innahu la makarun inna hadha la makarun wannan wani makirci ne wani haɗin baki ne makartumu wanda ka kulla shi fil madinati a cikin masar li tukhruju min ala dan ku fitar da mu daga garin hmm. ta kaje wanda a fitar da su daga gari a kwace musu mulki gari ko Allah ya raba mu da kin gaskiya hmm. fasau sau mata ala firawun ce za ku sani dukanku da ku da musan da ku haɗa baki da shi da za ga abin da zan muku don za mu tsaya a matsayin ka na mai hankali yi tunani Allah akwai adalci cikin wannan abin da fir'auna ya yi kai ne ka gayyato mutanen nan ga gari gari gari suka zo wurinka kamar yadda na faɗa ka ba su masauki ka ba su makwanci ka ba su abinci ka ba su abin sha ka musu alkawari ka ɗebe su aka ji wajen fili duk wannan an yi abin annabi musa baya da hannu a ciki bai san komai ba shi dai na allah allah allah ke make shi ya samu ya tsira da mutuncinsa ya kare kansa ba ya tashi ba kuma yanzu ka zo ka ɗauki abin gaba ki ɗaya ka ce wa dama ai a wata aya ma innahu lakabirukum alladhi allamakum katina inna hadha lakabirukum alladhi allamakum as-sihr mhm. fala sawfa ta'lamun a wata aya ma Fir'aun yace a a annabi Musa ma da ma shi ne shugaban a wannan sihiri ya koya muku mhm. shi ne babban ku a wannan bangaren shi ya koya muku wannan sihirin kuka haɗa baki da shi don ku zo ku ci mutunci na <laughs> kuka za bangare na dama kuna tare shi a koye ni ban sani ba kuka zo bangare na kuka ce kuna tare da ni eh kuka yi da baki da shi <laughs> kuka yi komai kuka yi komai kuka bari ya zai gada ku kuma da a ce ni aka kayar <laughs> gaba ci gaba la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf ثم لأصلبنكم أجمعين to kun ji barazanar da fir'auna ya yi da barazanar da yayi akan matakin da zai ɗauka kan waɗannan masu sihiri da suka ba su sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin Musa da ubangijin Haruna ba ce wanda so mata sun za ku sani ba to ga abin da ke zai ya faɗa dalla dalla yace la uqattanna aydiyakum sai na yanke hannuwanku duka wa arjulakum da ku min khilafin daban-daban idan an yanke hannun daman mutum sai a yanke kamarsa ta hagu in an yanke kamar ta hagu mutum sai a yanke hannun damansa baranan kai ce bayan haka ma summa la usallibannakum ajma'in duk sai ba na gama ku wannan walakanci zan tsire ku ai eh, ah, shine crossin shine taslim a sa kusa a nan a sa kusa a nan ya haka na a zuwa cikin mutu ya ce firawun abin da ce ne musu kenan kisan walakanci to yanzu in ban da giyan mulki mutane na fa mutanen ka ne ka ce za ka musu irin wannan kisa na walakanci min khilafin da ka yanke hannu daban kafa daban za ka tsaye da sakan sun yi ne zai bi me suka yi a daɗa a shari'ance, a hankalce da mai suka yi laifin kai suka yi ta wani shi ne giyan mulki sai mutum ya je abinda da kamata ya yi ba ko ga hankali balle ga shari'a bayan allah nan kare ba sun baro iyalansu sun baro matansu sun zo su taimaka maka ka tsira da mutuncinka kuma yanzu ka zo ka ce za ka tsere su yana yanzu ka tsere su kenan sai a koma da gawarsu zuwa wajen iyalansu kenan ko kuma sun zo taimakonka ne don dai baka ci nasara ba to bari mu ci mhm. me suka ce qalu inna ila rabbina munqalibun Allahu akbar kun san idan imani ya shiga mutum barazanan mutuwa barazanan dauri wallahi ba ta masa komai sai sa mu ma yanzu barazanan da ake mana ta kisa ta dauri wallahi ba ta komai ba ta komai duk da yake gaicen da ake yi mini zo nan zo nan zo nan kwadana duk ana ta gayyata na bara da mutu ba amma wallahi da dame ni ba na san aikin banza ne haka zai tafi kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana yusibana illa ma kataba Allah lana na'am huwa maulina huwa maulina هو مولانا على الله فليتوكل المؤمنون Allah ya ce wa manzala kul ka ce kullun yusibana mu musulmai mu ne, ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya ga ya rubuta a lauhul mahfuzu a littafin mu na ƙaddara shine zai same mu bayan shi ba wani abu a waje dare same mu kuma ga Allah muka dogara saboda ga wannan gwagwarmaya da muke yi wallahi ba ma tsoron barazana ba ma tsoron mutuwa dama mun san hanyar haka take hanya ce mai kaya wallahi hanya ce mai kaya ɗaruruka an kashe su a irin wannan hanya ɗin faɗa wa masu mulki gaskiya fito na fito da azzalumai da yawa an kashe su wannan ne gaskiyar magana kuma yi kamar da na faɗa idan imani ya shiga cikin mutum barazana ba ta ba ta mai da shi baya za ka wadanda mutane ƙalu gaba ɗaya suka ce inna ila rabbina munqalibun in ce in ka kashe mu ina da mu koma yi wurin Allah da mu koma in ka kashe mu ba wurin ka damu koma ba wurin Allah kuma Allah zai mana rahama zai jinka mutu me me me damuwa a ciki yau ka duba mutanen nan fir'auna fa yadda ake tsoronsa aka ɗauke shi Allah har ya ɗauki kansa kamar matsayin Allah shi kansa ya ɗauka don ya san shi ba Allah ba ne shi ma yana da Allah ɗin ya sani amma yau ga waɗannan bayan Allah saboda imani suna mayar fir'auna martani gata ga a gaban ku a gaban jama'a ba sa jin tsoro wanda da kai suka yi wa fir'auna musu ya dan yaba kawai ka ce ka ruga a guje amma yau gashi su ne suke fir'auna ya faɗa su faɗa kalu suka ce masa inna ila rabbina munqalibun kai a wata mace suka yayi eh, la gaira قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون آه إنت سكتوا فقد ما أنت قاض فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا suka ce fir'auna faqdi ma anta qadir duk abin da zaka yi mana ka je kai inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya iyaka ce abin da kai ce da wuce mutuwa ba da wuce kiza ba kashe mu iyaka abin da zaka yi mana bai wuce mutuwa ba ji kashe mu Allah abin da suka gaya masa kenan to shi ne nan suke cewa kalu suka ce inna ila rabbina munqalibun ai in ka kashe mu wurin Allah da mu koma to kashe mu eh ba asara bane inda mun koma wurin Allah ba wurin ka za mu koma ba an ji imani da yake aiki a nan imani ne yake aiki جبا وما تنقم منا الا ان آمنا الا ان آمنا بايات ربنا لما جاءتنا الله اكبر ربنا أفرز علينا صبرا وتوفنا مسلمين ka gani ko Allah kai mana muwafaka da gaskiya wallahi wanda Allah ya shirye shi gode ma Allah wanda duk Allah ya shirye shi ga gode ma Allah wallahi ba ni'iman da ta kai mu shirya musamman shirya ta addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini duk wanda Allah ke son sa da alheri mafi kololuwa shine ba ya shi fahimtar addini sai suka ce wa matan kimo minna ai azaban da zaka yi mana kai fir'auna ba za ka yi mana bane face illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna kawai za ka yi mana ne don mun yi imani da ayoyin Allah da suka zo mana muka gani wajen Musa shine kawai ba wani ne muka maka ba kawai don mun yi imani da ayoyin Allah da muka gani karara kawai shine dai sa kashe mu sai suka jiya suna addu'a nan take suka ce rabbana ya ubangijin mu Allah afir alaina sabra ya Allah ka sanya mana hakuri mu iya ɗaukan dukkan azaban da fir'auna zai mana kaga in ba Allah ya taimake ka ba ya sa maka hakuri sai ka ridda Allah sai ka ridda ba kowa yake jure ma wahala ba ah, wata rana mazana yana zaune a jikin ɗakin kaba tun bai hijira ba ya tafi madina da la'asar sai wasu da cin sabansa sababbin musulunta sai suka zo suka same shi suna kuka suka ce ya rasulallah shin addini nan da ka zo mana da shi kai mana wa'azi muka karba shin ba gaskiya ba ne sai ce gaskiya ne kuna kokonto ne kuna kokonto ne suka ce to gashi ana ta'azabtar da mu ana cutar da mu a kori wancan a gida a daki wancan a kashe wancan babu canji kwana da kwanaki kullum muna tsara shiga musiba kuma an ce addini ne na gaskiya ya za mu rungumi addini na gaskiya kuma har yanzu mu samu taimako ba sai da ce aha kuna gaggawa ne kuna raki ne ya ce al'umman da suka wuce gaba na hukumunai akan zo da mai sha so a sa kan mutum a ce ko ka bar addininka ko a raba ka biyu haka da a saka ana yankawa sai an raba mutum falle nan ya faɗi falle da ya bar addininsa ba kuwa muku haka muku ba bai wuce duka ba bai wuce zagi ba ce haka mutum da faɗi falle biyu falle na falle na bai dawo ba ya ce wannan addinin zai watsu zai je ko'ina zai mamaye ko'ina mai nisan kwana kuma zai gani ya ce kai za ta kai ma mutum zai taso daga yaman lokacin addinin musulunci bai ma shiga a wasu a wasu anguwan ma a makka ma bai je ba balle ya fita amma duk tsakanin makka da da da yaman ya ce za ta kai ma mutum zai taso daga yaman ya taho zuwa makka wajen ibadarsa bai tsoron kowa sai Allah ba da ma sai taba shi a wajen makka ma balle cikin makka kuma shi ya faru yanzu ba mu yaman ake ba a amerika in kaje akwai musulunci a europe in kaje akwai musulunci kare duk duniya ya bayan da musulunci bai je ba to sai yaya saka wazara ce ku je ku yi hakuri ku yi hakuri sai kan nan ka yi hakuri kan bauta ma Allah wallahi ni'ima ne mutane da yawa kai wani ma masa barazana da mata ya ridda wani an masa barazana da wurin aikinsa ma ya ridda wani an masa barazana cewa ma ba za a masa promotion ba ya bar sunna duk mun sani duk mun sani wallahi kai wani ba ko da aka masa barazana ba ya sai inda aske gemu ba za a kore shi kuma ya aske kan gemu ya aske saboda barazana ya manta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa yarzuquhu min hasbi inda ka bar gemun ka suka kore ka in ana biyan ka dubu ɗari ne sai ana sa maka aikin da ake biyan ka dubu ɗari uku ma kai miliyan ma guda amma a hannun wa yake hannun Allah yake Allah ya tawakkala ba mutane ina da ka waɗannan bayan Allah suka ce rabbana ya ubangijin mu Allah afrik alaina sabara ka sanya mana hakuri mu iya ɗaukar dukkan bala'i da musiban da fir'auna zai mana wata tawaffana musulmin ya Allah mun zo mutuwa mu ko ka ɗauki mu a musulmai waɗanda masu sihiri ne suke wannan magana kaga mai nuna maka sun fahimci addini within a short a wannan filin Allah ya musu fahimta ba Musa ne kira su gefe karantar da su ba a nan take Allah ya musu fahimta addini su ne kuma suke fito na fito da Fir'auna wanda suna bangaren sa yanzu gashi a lokacin guda sun bashi to da ma kake idan imani shiga zuciyar mutum wallahi bai ganin kowa a gabansa bai tsoron kowa duk mulkin ka duk mukamin ka wallahi banza yake ganin ka sai dai in imani ko zai shiga ba sai sa waɗannan mutane suka ce wata tawaffada muslimu wani ba da muke ya Allah in mun zo mutuwa ka ɗauki mu a musulmai ai shi kenan to ka zo ka tsaya ba wurin tsayawa ba ya kamata ka samu wa mala'u min qawmi da ya kamata ka mu samu wurin zama kai kuwa eh, ka dan ba mu gurin kalisa eh, ya kamata ka samu wurin zama ba a yankin labari ba a je dan wajen tsayawa ba وقال الملأ وقال الملأ من قوم فرعون musa موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض <laughs> ويذرك وآلهتك <laughs> قال سنقتل أبناءهم نعم. ونستحيي نساءهم <laughs> وإنا فوقهم قاهرون kun ji mugayen fadawa ɗan iska sun wasu yi magana kasan du'a na yi ne tsakanin fir'auna dawa da masu sihiri munafukai suna gefe duk suna ji sun yi tariya sun yi rikodin su ma da su ba da su input ɗin eh, su ma da su ba da su ba contribution eh, kun ji abin da suka faɗa? ya mm. suka ƙara zuga fir'auna maimakon ba suna kallo a gaban su ba an kure mutanen fir'auna maimakon su rarrashe shi ya yi imani shi ma da annabi musa su ma su yi imani ina sai suka kara masa ingiza kan turuwa wa mala'u manya-manyan fadawa munafukai kafirai min kaumi fir'auna da cikin mutanen fir'auna 'yan majalisarsa sai suka ce masa a tazarin musa wa kaumahu yanzu irin wannan walakanci da musa ya jawo maka a gaban mutane ko yana gani yanzu za ka bashi za ka bashi kenan ya sha duk da barazanar da fir'aune sun ji barazanar da ya yi cewa zai yanke hannunsu zai tsire su amma duk wannan bai isa suka ce masa za ka bashi haka kawai ya sha kenan an ci mutuncinka an tozarta ka a gaban jama'a a tazarin musa wa kauma yanzu fir'auna za ka bar Musa da mutanensa shi kenan sun ja sun ci banza yin su dutse arzi don su kara barna a ban kasa su kara barna a masar su ɗebe mana magoya baya su ɗebe mana mutane su haɗa mu faɗa da sadakawan gari kawai ka bar su ga ziga ko hmm. ka zuga ko waye zaraka su yi banza da kai kai fir'auna su barka wa alihataka da sauran abubuwan da kai ma da kai da su da allolinka da kai da su duk su bar su koma na Musa ko su koma Allah Musa shi kadai ya zama girma gare shi ba wanda za a ake ambata sai Musa ka bar shi Firaun ya dauki zuga kala sai ce qatilu abna'ahum za mu koma yin abin da muka yi musu da can me da Firaun ya da can lokacin da aka bashi shi labari cewa yayi wani mafarki ne aka fassara masa ya ce ya ga wani haske ya taso daga baitul maqdis ya zo masar wani haske duk inda ya je gidajen kiftawa ya kokona su amma wani hasken bai bar gidan kowa ba sai gidan yahudawa kabilan annabi musa sai malamai boka suka fasa wani suka ce to wannan gidaje da aka bare na su banu isra'ila din nan yana nuna za a haifi wani daga cikinsu zai kwace mulkinka mulki zai koma wajen banu isra'ila don haka kai hatara sai dai firawun yake to ne za ni don kada wannan abun ya faru wannan mafarkin da kuka fassara suka ce abin da shi ne duk wani ɗa namiji a kashe shi in mace ne a batta tun da masu sun yadda ai mulki wake mulki namiji ba mace ba adamawa adamawa wallahi ku yi hatara musiba tana nan tare da kuka zaɓi matar nan kun rauna raunana musulunci kun bata musulunci kun shugabar da mace a kanku kun yadda da kaskanci kuma manzala su tana nan lan yuflaha qaumun wallau amrahum imra manzala ce duk wanda suka shugabantar da mace a kansu ba za su taba daukaka ba duniya da lahira haka mutanen adamawa ya tara kuka zaɓi mace kun kawo mana kaskanci a musulunci a arewacin najeriya abinda ba taba yi ba shine za ku yi yau tun da aka fa Najeriya da ku saurari abin da zai biyo ba amma mu muna addu'a Allah ya kada ita idan kuma Allah ya jarrabe mu ta ci Allah ya jarrabe ta ita ma wannan shine ba mu goye ba Allah ya jarrabe ta Allah ya jarrabe ta har su da mutane sun ne da shugabanci na mace ne na maza ne hmm. sai za su ka dinga kashe maza don kar haifi namiji da zai kwace mulkin fir'auna hmm. sai a bar mata hmm. saboda sun zan mata mai ne ba sa mulki ba sa mulki a al'adance ba balle a shari'a musulunci sai za ka dinga kashe maza a wannan lokacin ne ma kuma aka haifi ne ne da musa allah ya nuna yana da ikonsa allah ya nuna yana da iko aka haifi annabi musa to wannan matan da aka kashe aka bar maza to shi ne fir'au ya ce zai sake yin wannan zai neme tashi wato sakan kenuwar ko sakan ra'un zai sake maimaita shi sanu katilu abu na ahun za mu kashe dukkan ɗa namiji da aka haifa ma da ke raye menene suka ce menene da su lisjamu war mata za mu war mata da su ba su da karfin da za su yaƙe mu kuma ba sa mulki da mu ba su amma duk namiji za mu kashe shi wa inna fawqahum qahirin suka ce ba za ne ta kuma mu ne masu karfi mu ne masu mulki a kansu in mun so yin haka za mu kun ga zuga ko hmm. kun ga yanzu yadda fadawa suke zuga shugaba yake ƙara shiga daki yake ƙara halaka maimakon su ne ya kamata su ba kyakkyawan shawarar a ran kai dade abin da kace za ka yi ba daidai ba ne kuskure ne ka shiga taitayin ka kaza kaza a'a da ke mugaye ne sai suka dora shi suka dora shi suka dora shi suka dora shi yanzu sun kai shi ya halaka su ma sun halaka ya halaka sun halaka ne da musa ya ci galba a kansu ne da musa ya ci nasara a kansu قال موسى لقومه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا تكون جمعوا هكا يا قابكو إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الله أكبر والعاقبة للمتقين موسى zai yi magana shi ma duk maganan da ake ta yi tsakani da masu sihiri da fir'auna da fadawan fir'auna da fir'auna musa duk irin barazanar da fir'auna ya ji bai ce komai ba da ɗora shi da fadawan fir'auna suke suka ɗora shi suka zuga shi akan musa musa bai ce ko zuga abin da musa ya ce musa da ya ga wannan makirci da fir'auna ya kulla da fadawar suka da dora shi kai, kala Musa li kauye Musa ce mutanensa masu imani su waɗannan yanzu su zama mutane annabi Musa ko masu zere sai ce lahi wasu wasbiru ku nemi taimako wurin Allah ku yi hakuri ni kan ba abun da zan iya muku kamar da manzo Allah wai wai za sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah haka manzo Allah ya ga sabon sai ce in zaka nemi taimako nemi wurin Allah ba guri na ba in zaka nemi agaji nemi gurin Allah ba guri na ba to shi ma Musa haka ya ce musu ista'inu billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace ku nemi taimako wurin Allah amma wasbiru ku yi hakuri innar arda lillahi kasan nan ta Masar ta Allah ce ba ta Fir'auna bane mulkin kuma na wane ne na Allah ne kuma su ha man yasha'u min ibadi kasan nan Allah zai iya gadar da mulkin ta ga wanda ya so ya canja muku ya kawo muku wanda ba da ban Allah ya so sai yace menene wal aqibatu lil kyakkyawan karshe na mutanen kirki ne masu takawa ku je ku yi hakuri to mu ma yanzu abin da muke ce muku ku nemi taimako wurin Allah kasa ta Allah ne mulki na Allah ne yana ba da shi ga wanda ya so ba tare da kuma da shawarar kowa ba ko mai ƙi yaƙi ko mai so ya so ko ku gane ba ne ku nemi taimako wurin Allah cikin ramadana kuke ana karɓan addu'a ku ta yi ba dare ba rana wala za ku ga canji wallahi za ku ga canji ni ina da yaƙinin akwai abin akwai abin da zai biyo baya wannan ni ne ba imani na ba koyi muku wallahi ina zama da ki za ka kauda shine imani na this is my belief wallahi akwai abin da zai biyo baya ku ta addu'a addu'a silahul mu'min addu'a ita ce makamin mu'mini ta da daddare dare ya raba kashi uku biyu ya tafi saura ɗaya kai ta addu'a lokacin manzala ya ce Allah ya kan sauko sama ta ɗaya saukowa da ya dace da shi daga sama ya ce ina ne neman biyan bukata in biya masa ina ne neman gafara in masa to ku tashi innal arda lillahi kasa ta Allah ne ba ta kowa bane kowa haka ya ganta kuma haka zai barta su haman ya sha'u Allah zai gadar da ita ma wanda ya so shi Allah ko wanda ya ga dama min ibadi daga cikin bayansa. wal aqibatu lil muttaqin kikkawan karshe yana da masu takawa ne Allah ka samu a cikin su mun kwana anan to to karisa karisa karisa karisa qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم الله أكبر ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كنت وانا الآية لو كنت وانا قومنا تتحو دائتنا يقول لبر إيدي لو كنت lokacin da an kada gwamnatin ma wannan ta shigo tun ma kafin a rantsar da ita 'yan ba ku manta ba a masallacin idi na farko na azumi a daidai irin wannan lokacin ita na jawo me ayan take cewa ƙalu mutanen annabi Musa gaba ɗayansu da waɗanda suka musulunta bayan an ci fir'auna da an ƙure shi da sihiri da waɗanda dama can kuma sun yi imani da annabi Musa sai suka yi magana ta haɗin gwiwa suka ce ƙalu suka ce suna magana da annabi Musa ne suka ce uzina an cutar da mu wa cutar da su fir'auna da mutanensa min qabli an na, tun gabanin ka zo ka ce mana kai annabin Allah ne manzo Allah ne dama muna cikin musiba da hukuma daga mulkin fir'auna hmm. in eh, an cutar da mutum gabanin ka zo a matsayin annabi wa min ba'di ma ji'tana bayan ka zo ma kuma gashi ana cutar da mu bayan ka zo a matsayin ka na annabin Allah gashi ana cutar da mu an cutar da mu jiya an cutar da mu yau abin da suke nufi kenan da annabi Musa ya ji haka kala asa rabbukum yace da sannu ubangijinku Allah an yi hulika aduwakum zai halakar da abokin gabanku wanda yake mulkin ku ba kwa so hmm. shine fir'auna ku yi hakuri Allah zai halakar da shi amma in ya halakar da shi wa yastaklifakum fil ardi hmm. zai ba ku mulki mulki ya zama yana hannunku hmm. fa yanzu da kai fata mun zai ga ku kuma ya ku yi kaga jarabawan kenan zai ga ya ku yi shin da fir'auna yayi na zalunci na sata da kwace da hana albashi shi za ku yi ko za ku canja to don Allah hudu ba na da tashi ko ba shiga ba wancan ah, da aka ce albashin da NA yake biya miliyan biyar aka ce ya cuci mutu ah. biliyan biliyan ne ke biya biliyan biyar aka ce zalunci ne albashin mutanen bauchi bai wuce biliyan uku ba ko ba suka bada ba masu wannan gwamnatin mm. to su kuma da aka ba su sai suka mai da shi miliyan bakwai biliyan biliyan nake cewa ai ba a biliyan nake nufi ba miliyan ba biliyan biliyan wato bi mana miliyan dubu bakwai ba haka bane mm. biliyan bakwai a lokacin da aka ce ana biyan biliyan bakwai ɗin nan ba a ɗauki ma'aikata ba waɗansu sun yi ritaya waɗansu sun mutu sasa ɗin da aka ɗauka ba su kai na wancan gwamnati ba pa da aka ɗauka ba su kai wancan gwamnati ba a albashin ma ana canki canki a bema wannan yau gobe ba a bema wannan ba don allah fansho matsala gratuity matsala scholarship matsala waye matsala leko matsala hmm. scholarship babu hmm. haka ne hmm. to shin an koyi darasi abinda wancan gwamnati ta yi Allah ya kawo da ita ya kawo wannan gwamnati don ya gaya da ta yi ita ya ta yi ta ninka wancan lalacewa ko ta ninka ba ta ninka magana da muka fi ta ninka lalacewa faninka kenan kaga ba shi jarabawa ba da kamata yayi da Allah ce fa yanzura kaifa ta'malun bari Allah kuma ya ga ku za ku yi da kamata su yi ya fi wancan albashin da yake biliyan biyar sai a dawo da shi biliyan uku biliyan uku kuma a biya mutane haƙƙinsu ɗan su kona shi da wancan gwamnati ke biya a ƙara ko ba gane ba ne ɗan giratuti da banji take biya a ƙara to kaga ci jarabawa kenan haka ne sai sa ya yi hudu ba da wannan aya ga shi hudu ba da ta tabbata ko ta tabbata ba to da wannan su ma da sun ci yanzu da wanda suka yi eh, gwagwarmaya da su wala da sai mun sake karanta musu wannan aya su ma mu gani su ma za su canja ko za su irin wannan to sai Allah ya raba aka ma murɗe musu to Allah ya dawo musu da shi Allah ne musu da haƙƙinsu. Amin. Awa, bai ta addu'a ko wannan gwagwarmaya ba za mu bata har mu mutu in an yi gwamnati ɗari in muna da rai in ta yi zalunci da wala sai mun faɗa yawa mu babu da farashi balle ka saye mu mun kwana aya ta ɗari da ishirin da tara gwamnati sha Allah da ta da talatin ana gaba lokacin tambayoyi ma ai malam karin bayani min ɗaya yake so na yi wani eh, eh. ala malam wani cutarwar malam zai wahala na zo karanta ayan na wallahi ban tuna ba eh. a ranar da muka je baba sidi baba sidi muka je a kasa a tsari a kasa wannan gwamnatin da ta wallahi in na zo karanta wani cewa an cutar da mu kafin su zo bayan su zo an cutar da mu wallahi malam lokacin da yan garu yi cikin kuban nan suka shiga tsakanin waɗannan sojoji ga 'yan sanda da su buɗe wuta mai eh. juna tsakanin su eh. wala 'yan garin ne a tsakanin duk da an kashe su wallahi mala a lokacin aka harba mana kaga lokacin ai sojojin da 'yan sanda Allah ne ya kasa kashi kashi eh. su waɗancan sojoji ga wanda suke goyon baya yan sanda ga wanda suke goyon baya kuma coalition santa ne kowa an turo shi akwai assignment inda aka bashi ya taimakawa sai aka samu saɓani tsakaninsu kawai sai wa kwaya kwanta ya yi kuke ga yan garin kuma tsakiyarsu yan garuwa ne ba yake cewa sorry please please please stop please stop da ta Allah Allah Allah sai ya rabu to su ne ba yan garuwa da aka zo wai da aka raba motoci wa kungiyoyi private wai su aka hana su su aka hana su da su ba bauchi bane saboda saboda malam idis ne ka ba garu su duri saboda haka wallahi malam muna daga cikin ɗaliban ka da yawa a lokacin wanda muka yi cincurundo a wurin wallahi ina daga ciki kuma na san yanzu wanda zan iya suna su wanda sun san ina muna cikin wanda aka harba mana tiyagas a lokacin muna gudu ana harba tiyagar wallahi da muke aka sa tsaron na wurin ba komai da ya kuri uzina min qabl kenan an ta ce na wa min ba'di ma ji na, to ku ya kuri hmm. fasbiru hmm. innal arda lillahi hmm. yuriduha man yasha'u min ibadi subhanaka allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk